الأليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شاتر يوغا يوم rabi'ul akhir hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu talatin da shida Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mana haduwa domin ci gaba da darasinmu na wannan littafi as'ilatun qadat shabab ash-shi'ati ila al na ash Sulaiman bin Salih al-Kharashi hafizahullah ta'ala kuma littafin kusan ya zo ƙarshe-ƙarshe za mu tashi matsala ta 178 matsala ta 178 ma ne ce laƙar ja'at riwayatun bi a sani da sabitacin wasu halar da shi'ati ta zummu wa tal'anu majmu'atan min al na. الذين قام الدين الشيعي على رواياتهم حقيقة روايوي سنزو da isnadai tabbatattu kuma isnadai ingantattu lada shi'a a wajen su kansu 'yan shi'a wannan na riwayoyin sun inganta a su. تضم وتلعن مجموعة من الكذابين ونن الروايين سنا درجي كما سنا إينيما مجموعة من الكذابين وستار جماعة نمق عريتا أقوي رواي ديوة أتلة فن إنشيئة ruwayoyin nan kowace riwaya ta zo da isnadinta sannan isnadin nan ya inganta har a wajen 'yan shi'a ba ta ba ba a kansa a cikin riwayoyin nan abinda riwayoyin suka kunsa shine tsine ma da kuma zargin wasu daga cikin makaryata manya-manya الذين قام الدين ya fi رواياتهم wanda kuma addinin shi'a ya tsayi ne a akan riwayoyin waɗannan makaryata, wasunsu ma su ne ake danganta musu su suka kirkira addinin shi'ancin amma kuma a cikin littafan 'yan shi'a kuma an zarge su an tsine musu kuma an samo wannan tsinuwan ne daga a'imma shugabannin ahalul baiti wanda 'yan shi'a suke danganta kansu zuwa gare su to riwaye sun zo da yawa suna tsine ma wannan zai buga mana misali na irin waɗannan riwayoyin ko kuma sunayen wasu daga cikin irin waɗannan marwaitan wanda a cikin littafan shi'a su ne ake faɗin su a ce haddasana haddasana su suka ba da labari a gefe guda kuma sai ka zo ka samu a imman shi'a manya-manya sun la'ani waɗannan mutanen sun ce makaryata ne su sun zarge su sun ce ba mutanen kirki ba ne sun ce ka a karɓi su. akwai irin waɗannan riwayoyin da aka sama da yawa haka mala ce ta zummuhum bi ayanihim waɗannan riwayoyin suna zargi suna kushe waɗannan malaman na shi'a akan kansu cewa ba mutanen kirki bane su kila za ku fi ganewa misali ahalus sunna wal jama'a a cikin mazajen da suke riwaya nasu kamar misali a ce muhammad ibn shihabin zuhri malamin al al'imamu malik ko kuma a ibn rabah a ibn abi rabah ko kuma rabi'atul ra'i ko shu'batu ibn al-hajjaj wannan dukkanin su idan aka ambace su a duniyar hadisi a wurin ahli sunna wal jama'a bajiman malamai ne ba wani littafin da zaka karanta face akwai sunayen waɗannan mutanen ma damar littafi ne na hadisi wanda kuma an kawo shi da isnadi sai kaga an faɗi ibnu shahab al-zufri sai kaga an faɗi shu'batu ibn al-hajjaj sai kaga an faɗi malik da sauran makamantansu to sai a samu kuma wasu daga cikin manya-manyan malaman sunna suna suka su suna zagin su misali suna cewa makaryata ne su kaga wannan za a karbi riwaya a wajensu ba za a karbi riwaya a wajensu ba to wannan cikin littafan shi'a suke da su ga su su ne isnadan isnadan riwayoyin shi'a suka dogara a kansu amma a gefe guda kuma imaman shi'a suna zaginsu suna zarginsu suna aibanta su sun ce ba mutanen kirki ba ne su kuma 'yan baya da suka zo za mu ji irin bayanin da suka yi a game da irin waɗannan bayanan da malaman shi'a suka yi a game da waɗancan marwaitan nasu za mu ji irin kariyar da suka ba su to shine sai malam yace falam yaqbal shi a ci zamma al da fihim amma manya manyan malaman shi'a na baya baya sai suka kiyarda da wannan zargin da wannan aibantawar da aka ma waɗannan marwaita suka kiyarda ba su karɓa ba li'annahum law qabilu zalika la asbahu min ahli sunnati domin da za su karɓi wannan to sun fita daga shi'a ce sun zama halis sunna tun da dama duk abin da ake magana a kansa ai ana magana ne akan waɗannan riwayoyi da aka ƙirƙira addinin shi'a a kansu wanda kuma Allah subhanahu wa ta'ala bai saukar da hujja a kansu ba shi ne ai idan aka yi watsi da waɗannan riwayoyin ba ya aiki da su ba to za a dawo kenan abu gaskiya to shine ma yake cewa da a ce su malaman shi'a za su karɓi wannan zargin da aka mai magwaitansu to sun waye gari sun zama malaman sun zama sun zama ahlus sunna kenan wa takhallaw an shududihim da kuma za su zama sun kubuta kenan sun wofinta daga saba ma al'ummar musulmai da suka yi in suka kika suka yadda da wannan zargin da wannan kushan da wannan aibin da wannan muzantawar da aka yi ma maruwaitansu to sun zama ahlus sunna kenan kuma sun zama ba su saba ma musulmai gabaki ɗaya ba kenan to ba za su yi haka ba mala yace wa qad faji'u ila at-taqiyyati li muwajahati hadha adh da suka ga irin waɗannan bayanan da a'imman ahlul baiti suka yi akan marwaitansu sai suka huga da gudu suka ɗauki wannan makarin nasu na taƙiyya sai suka ci ba a fahimci abin da a'imma suke nufi ba idan an samu wasu daga cikin a'imman ahlul baiti sun soki wasu daga magwaitan shi'a to ta ne ba sun yi bane daga ta a zuciyarsu a'a sun yi ne a matsayin taqiyya wannan aqidar ta taqiyya ka manta mun faɗi cewa 'yan shi'a suna cewa shine tis'u mi'shari aqidatihim shi ne kashi tara cikin goma cikin kaso goma kashi tara na aƙida shi a gabaki don gina ta kan aƙida ta ƙiyya daga addinin shi'a an gina shi ne akan attaƙiyya bayyana abu a baki amma a zuciya wai ba haka kake nufi ba ne taqiyya a baki ka faɗi abu amma a zuciyarka ba abin da kake nufi ba ke shi yasa wasu malamai sun tashi za su yi bayani akan attaqiyya su ce su hiya nifaq kai tsaye abin da ake ce mata kiya shine munafurci me nifaqi ne munafurci munafurci shine idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah ya'lamu innaka na لرسوله amma Allah shaɗu innal munafiqin lakadibu idan sun zo a baki sai su ce sun yi imani amma a zuciya kuma ba su yi imani ba alladhina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum a baki sun yi imani amma zukatansu ba su yi imani ba to kenan to waɗannan malaman na shi'a na baya idan ka kawo musu cewa ga abin da wani daga cikin imamansu ya faɗi game da maruwaitansu sai su ce ai kai ne baka gane ba ta kiya waɗannan a'imman suke yi abinda suka faɗi a baki daban amma a zuciyarsu ba haka suke nufi ba mala ya ce wa haza laisa da huta tafsirun wannan bayi da wata fassara illa raddu qawlil imani min wajhin khafiyyin kawai za a ce ne sun yi raddin maganar imamin su amma a fuska ta ɓoye ga abin da imamin ya ce kamar misalin ja'far sadiq ja'far sadiq rahimahullahu ta'ala sai a samu cewa ya soki wani daga cikin marwaitansu ya ce wannan marwaicin ba mutumin kirki ba ne ba mutumin allah ba ne to sai a samu wasu daga cikin malaman shi'a su kuma sai su ce a'a ai Jafaru sadiq taqiya yake a baki yana sukan wannan mutumin ne a baki yana sukan wannan mutumin ne nauyi ne mishi yawa a baki yake sukarsa amma a zuciyarsa ba sukarsa yake yi ba haka suke cewa to shi ne ma ne ya ce wannan kai tsaye kamar 'yan shi'a malamansu suna raddin maganar da imaminsu yake ga maganar da imaminsu ya yi a zahiri kila da larabci yayi kuma maganar sa a fili take amma sai ce a ai ba abin da yake nufi ba kenan tana da wata ma'ana ta ɓoye. kai ne baka gane abin da yake nufi ba to shine sai malam yake cewa wa idza kana munkiru nafsil imami kafiran fil mazhab shi'i a addinin shi'a ya kasance wanda ya musu maganar wani imami daga cin a'immansu ya fita ya zama kafiri to shine sai ma ne yake cewa idan ya kasance wanda ya musa maganar imami daga cikin a'imman shi'a ya zama ba musulmi ba a cikin mazhabin shi'a hum kharaju bi hadha an ad-din ra'atan kenan su sun fita ki ɗaya kenan a cikin addinin tun da gashi imamin su ya soki wani magwaicin su amma sai suka ce a'a ai ba ba abin da yake nufi ba kenan taqiyya yake yi abin da ya faɗi daban da bakinsa abin da kuma ya ɓoye a zuciyarsa daban to shine sai malam yake cewa ai wannan raddi ne mai da martani ne kin maganar imami ne a ɓoye kuma ƙa'ida ita ce sun ce duk mutumin da ya inkarin wata magana daga cikin maganganun a immansu to ya fita daga cikin musulunci idan aka ce ga Ja'faru Sadiq ya faɗi wata magana ka ce baka yadda ba to addinin shi a fita daga musulunci mutum ya zama ba musulmi ba ya zama kafin to su sai gashi imamansu sun yi magana akan magwaitansu cewa makaryata ne shi amma da aka samu malaman baya sai suka ce a'a ai a imman su ba su kan waɗannan magwaitan nasu suke ba a a kiya suke yi abinda suka faɗi daban a baki abinda kuma su suka kudurta daban to shine sai mala yake cewa wa qad rafa muhammad riba al-muzaffar wa huwa min shuyukhihim wa ayatihim al-mu'asirin haƙiƙa ɗaya daga cikin malamansu da ake ce masa muhammad riba al Sai daga cikin manya-manyan malamansu ne kai yana cin ayatul lahima na wannan zamanin da kansa yariya ya tabbatar i'tarafa bi anna julla ruwatihim ya tabbatar da kansa cewa mafi yawancin marwaitan su su yan shi'a qad warada fihim dhammu min al-a'immati hakika an samu zargi da kushe da aibantawa da tsinuwa ma duk sun zo daga a'immansu kamar misalin da na buga mana ne manya-manyan bajiman waɗanda ake riwaya a wajensu sai a ce kuma wasu manya-manyan malamai sun aibanta su yanzu kaga a halin sunna wal jama'a akwai ilmul jarhi wa ta'dil ilmul jarhi wa ta'dil ilimi ne da ke karantar da mutum waye za a karɓi riwayarsa waye ba za a karɓi riwayarsa ba akwai littafan da aka rubuta wanda su sun dunkule bayanai ne a game da masu riwaya ga baki ɗaya kamar misalin alkamal fi ma'arifatar rijal na al'imam abdulghani bin abdulwahid al-maqdisi al-jamma'ili kaga littafi ne da ke bayani akan marwaita sawa'un mutanen kirki ne sawa'un waɗanda ba mutanen kirki ba kamar littafin nisan al na al-imam shima shi ma littafi ne da ya kunshi mabuwaita wasu daga cikinsu waɗanda ake karɓar riwayar wanda ake karɓar riwayar za a yi bayani a ciki ga shaidar da malamai suka bada a game da shi misali sai a kawo mai riwaya ɗaya alal aƙalli a kawo manya-manyan malamai bajiman malamai sun kai goma wanda suka ba da shaida kai sun kai ashirin suka ba da shaida cewa mutumin kirki ne shi sannan kuma sai a kawo wani mai riwaya shi kuma ba mutumin kirki ba ne sai ce ga abin da manya-manyan malamai suka faɗi a game da shi to su 'yan shi'a malamansu waɗanda suke dogaro da su a wajen karɓar riwayarsu duk kuma a sun soke su duk a immansu sun soke su sun ce ba mutanen kirki ba ne kuma riwayoyin shi a kansu suka ginu kaga tukka da wagwara a kan riwayoyinsa aka gina addinin shi'a amma kuma a gefe guda a imman da suke cewa sun yi riwaya daga wajensu sun ce ba mutanen kirki ba ne su قد ورد فيهم الذم من الأئمة سنا ونقلت ذلك كتب الشيعة نفسها sannan littafan shi'a da kansu su suka ruwaito cewa wane mai riwaya daga Ja'far Sadiq ko daga Musa al-Kazim Musa al-Kazim ya ce ba mutumin kirki bane shi wanda zai zo ya baka labari ya ce wane ya ce to sai wanan nan da ya ce ya ce sai ya ce ai ba mutumin kirki bane ya ce kar ku karɓi magana shi daga gare ni to kuma su ne suka cika littafan shi a irin waɗannan irin waɗannan waɗanda ake magana a kansu a manzu sun albanta su sun soke su sun ce ka a karfi riwayar su hun kazzabu a astakun makaryata ne su zuzurutun makaryata ne su ka a karfi riwayar su su kuma suke riwaya daga a'imma kaga addinin da ya gina akan haka yaushe addini zai zama addini ingantacce قال وهو يتحدث amma جاء في هشام بن سالم الجوانيقي wannan kana karance-karance littafin 'yan shi'a ba kafin ruwayoyi uku sai ka jan ambaci aljawaliki wannan aljawaliki din a lokacin da muhammad ribal muzaffar yake magana a kansa shi ya ce waja'at fihi matsa'ilu hakika soke-soke da yawa sun zo game da shi an sassoke shi kama ja'at fi ghairihi kamar yadda soke-soke suka zo ga waninsa min ajillati ansari ahlul baiti daga mafi yawanci daga cikin mataimakan ahlul baiti wa ashabihim thiqati da kuma mutanen su waɗanda suke amintattu sai yace wal jawabu anha ammatu mafhumin ya ce amsa game da irin waɗannan soke-soken da aka samu game da irin su jawaliki hisham bin salim al to bai gushe wannan fankocin sai kun kashe su ne ba ba ka ba zai yi ba fankocin za a rage za ku kashe su ya ce kawai amatu mafome abinda aka saba fahimta ne me aka saba fahimta shine taqiyya ka abar shi ba eh. shine kiyya shi wannan almuzaffar ɗin sai yake cewa duk irin waɗannan matsa'in ɗin da aka samu a imman shi a ma masu riwayar su to ammatu mafhumin ammatu mafhumin shi na taqiyya wato abin da aka saba fahimta ga magani sai da ka ce ne in ji shi ai al'illatul ma'rufatu sha'iratu indahum wa hiya taqiyya shine wannan dai dalilin sananne wanda ya wasu a tsakaninsu shine taqiyya sadaka ba suka ake musu ba kai ne kake fahimta a matsayin suka ne amma su a imma ba suka suke ba wannan aljawaliqi din da malai buga misali da shi nashi yafi bayyana an samu manya-manyan a'imman ahlul baiti sun soke shi sun tabbatar da cewa huwa wazza'un affakun kazzabun shi makaryaci ne mai kirkirar ƙarya ba mutumin kirki bane to wace fassara zaka zaka bada an ce ma mutum affak wanda Allah ta'ala cewa wailul li kulli affakin afi wailul li kulli affakin afi bane kalmar azaba ta tabbata ga كل أفاك بدك مقرية الذي يخترق الكلام وينسبه إلى غيره من كل إغم مغانا يتي أنتي الهالي بأسيبا شين أكي تمشي على الأفاك أي كنت شين الإفك كما أكا ساشي أسيغة مبالغة أفاك فعال زوزوت مقعية وتفسر ذاك بعد وتتكيا ذاك يجمد ونه to kaga shine wannan amma duk da haka in suka zo sai su ce a'a ai ba sukan ake yi ba kai ne kai ne kake fahimtar suka amma in ma ba sa nufin suka sun maƙala sannan sai ya ce shiwa shi almuzaffar bayan ya kawo waɗannan bayanan na sukar da aka yi ma aljawaliki kuma ya tabbatar da cewa an sami irin waɗannan nau'ukan soke-soken a imman shi'a sun soki maruwaitansu da yawa to shine sai yake cewa wa kaifa yasihhu fi amsali haula'il a'azimi qadhun yace ya za a yi a ce ya tabbata ya inganta a ce a soci irin waɗannan manya-manyan mutanen mun sa aljawariƙi manya-manyan mutane ne a immansu sun ce mutanen banza ne su shi kuma ya zo yana nan da rai bai rasu ba wannan almuzaffar ɗin shi kuma ya ce a'a ai ba ba ba ba su kansu ake yi ba kage yanzu magana wa yake kushewa yana karyata maganar a su mala yace wa hal qama kai shine sai shi al-muzaffar ya ci gaba da magana ce, wa hal qama dinul haqqi shin addinin gaskiya ya tsayu wa zahara amru ahlil baiti kuma al'amarin ahlil baiti ya bayyana illa bi sawarimi hujajihim face sai da yankakkun hujjojinsu a irin su aljawaliki su ne suka tabbatar da addinin gaskiya addinin shi'a in ji wannan almuzaffar din sai irin su aljawalikin nan da a in ma suka soce su su ne dai addinin gaskiya ya tabbata ta sanadiyyar su addinin gaskiya kuma shine addinin shi'a to kaga shine wannan irin tufka da wawar to shine sai mala ce lakin lahiz ma za yasna'u ta'assub bi ahli ce ka kalla ka kula yanzu ka kula yadda ta'assubanci yake yi da masu shi ta'assubanci bala'i shi sa manzo Allah ta sani yace laysa minna man da'a ila asabiyyati baya tare da mu baya cikin mabiyan mu duk mutumin da yake kira zuwa ga ta'assubanci me ta'assubanci ta'assubanci shine nawa kullun akan daidai yake nawa baya kuskure kullun nawa daidai yake kaga ahli sunna wal jama'a aqida su ita ce sahabban manzo Allah sama suna kuskure dabi'a su ta yan adam ta ba su dama za su yi kuskure su yan adam suna kuskure amma kuskuren su Allah ya gafarta musu kuma da na san alkur'ani amma ba a ce ba su kuskure ba a'a sayyidina abubakar yana kuskure ya yi kurakurai a matsayinsa na dan adam Allah bai ba shi isma ba ba ma'asumi ne shi yana da kurakurai sayyidina Umar yana da kurakurai sayyidina Usman ibn Affan yana da kurakurai sayyidina Ali ibn Abi Talib yana da kurakurai dukkan wani sahabi da zaka ambata yana da kuskure zai iya kuskure amma Allah subhanahu ta'ala ya gafarta musu abin da suka yi domin ka'idar Allah ta'ala baya cewa ya yafe maka daga baya kuma ya ce bai yafe maka ba kaga wannan shine to amma su aqida shi'a suna da aqidar da suke danganta ma Allah ta albada'u ay badalahu kaga ghafara lahum thumma badalahu an yu'azzibahum da can ya gafarta musu daga baya kuma sai ta bayyana a gare shi yaga kai ba daidai bane bari ya musu azaba to amma in shi a ta'assubanci nasu bai kuskure nasu daidai yake yi yanzu ga abin da in masu suka faɗi cewa irin su aljawaliki ba mutanen kirki bane amma kuma sai aka sami an baya sai suka ce a'a ai a imma ba suna suka su aljawaliki da irinsa ne. a'a taqiyya suke yi to shine malaki cewa lahib ma za yasna ta'assub bi ahlihi kai ka kula ya ta'assubanci ke aikatawa ga masu shi fahum yudafi'una an ha'ula'i ga su suna kare ma waɗannan alladina ja'a zammuhum an a'immati ahli albayti wanda kushensu da zarginsu su da aibanta su duk sun zo daga bakunan a'imma na ahli albayti ويردون النصوص المغوية عن علماء أهل البيت sannan suna raddi suna mai da martani suna kin karban nassosa waɗanda aka ruwaito daga malaman ahlul baiti fi fihim a wajen sukan irin waɗannan su aljawali din wa minhum kuma suna suna musa irin yadda magabatansu a imman shi'a suka rika tsoratarwa cewa ka a karɓi riwayar su aljawaliki amma ga shi wannan irin su almuzaffar sun zo suna kara su aljawaliki kuma suna kin karɓar maganganun da a'imman su suka yi to da idan ka ce aljawaliki ba mutum kai yadda cewa aljawaliki ba mutumin kirki ba ne. to riwaye da yawa zaka rusa su a cikin usulul kafi da kuma furu'ul kafi da man la yahdhuhu al da sauran manyan manyan littafan shi'a waɗanda aka gina su akan isnadi in dai ka yadda cewa aljawali kima mutumin kirki bane to duk za ka soke waɗannan ruwayoyin to su kuma waɗannan ruwayoyin su ne 'yan sandan shi'anci idan babu waɗannan ruwayoyin da suke cikin irin su fan usul kafi na alkulai ne to shi kenan kuma ba shi ai ta tashi aiki domin waɗannan littafin su ne usul ɗinsu su ne usul ɗinsu allati tanquluha kutubu shi'ati nafsuha wanda littafan shi'a da kan suke goyito irin waɗannan soke-soke da irin waɗannan aibantawar da kuma irin wannan muzantawa da aka samu a imman ahal baiti sun ma magwaitansu faka annahum malan yace kamar su bi hada da wannan yukazzibuna ahlal baiti suna karyata a imman ahlal baiti kenan kamar sun karyata su to ga abin da suka ce sun ce ba haka ake nufi ba bal yusaddiquna ma yaquluhu ha'ula'il suna gaggata abinda waɗannan makaryatan kenan suka faɗi waɗannan makaryatan su aljawaliki yan shi'a sun fi yadda da su fiye da a'immansu imamansu sun ce ka yadda da maganar su aljawaliki su kuma sun ce a'a ai ba a fahimci magana a'imma ba ne so da sun yadda da maganganun su aljawaliki sun karɓe su hannu biyu sun sa su a cikin zukatansu حيث زعموا أن ذم الأئمة لهم تيد سكرية شوى للي كوشن دا أئمة شيعة سقي مسو جاء على سبيل التقية كوي أي تكية فهم لا يتبعون أهل البيت في أقوالهم التي تتفق مع نقل الأمة سوء أي شيعة ba sa bin maganganun a immansu waɗanda suka dace da riwayar abin da al'umma suka ruwaito al'umma nan al'ummar musulmai gabaki ɗaya domin dama ai cikin abinda da 'yan shi'a suka tabbatar da me shi an ci an tambayi ɗaya daga cikin malamansu aka ce me shi'a me shi'a ya ce an khalifa ahlas sunna ko an khalifa al'ammata me shi'a ta ce kawai ka saba ma ahli sunna shi yasa wani daga cikin malamin su yace in ka sauki gari ka sauka gari kawai ka kalla me ahli sunna suke yi fanzur ila ma taf'aluhu al'ammatu ka kalli me ahli sunna suke yi in ka ga abin da ahli sunna suke fa khalifun biha sai ka saba musu a cikin wannan abin da suke yi idan ahli sunna suna kallon gabas ne in za su yi sallah to kai kalli yamma to shine kai shi'a idan suna yanka wuya ne in za su yanka dabbobinsu to kai ka yanka ƙeya shine kai shi'anci idan suna alwala da ruwa to kai kuma sai ka ɗigo man gyaɗa sai ke alwala da shi misali haka suka ce kuma da a cikin littafansu suke so da ka gashi abinda al'umma suka yi ittifaki akai mutanen mutanen banza ba a riwaya a wajensu. duk maganar da zaka danganta ta ka ce wane ya faɗi kaza to ya kasance wanda ya ce wanan nan ya ce zan mutumin kirki shi ne amalul jarhi wa ta'dil ai aikin da ake kenan na tabbatar da suwaye mutanen kirki suwaye kuma mutanen banza ilmul jarhi wa ta'dil ba a gina shi akan morewa ba ba ana yin sa dan ta more ba ne. malamai ba sa faɗin aibin wani dan su ji daɗi suna faɗin aibin sa ne domin a san shi a kiyaye ka a riwaya daga wajensa domin ka a danganta ma ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ko magabata abin da bai tabbata daga gare su ba mutumin da ya zama mutumin banza shi yake riwaya to me kake da tabbas mutumin da ya shahara da ƙarya sai ya faɗa ya ce wane ya ce kaza to shin wannan abin ana tabbas a game da ingancinsa ko gaskiyarsa kaga ba a tabbas domin makaryaci ne ya ruwaito shi makaryaci ne ya ruwaito shi to yaushe makaryaci ko za a karɓi maganarsa bal asara a a'da'ihim wa ya'khuduna bi aqwalihim Malam ya ce su 'yan shi'a abinda ba su gane ba shine suna bibiyar gurabun abokanan su ne wa ya akhuduna bi aqwalihim kuma sai su yi riko da maganganunsu shi yasa al Sha'abi rahimahullahu ta'ala na sha faɗa mana wannan Sheikhul Islam Taymiyyah a cikin Minhajus sunan Nabawiyya fi naqdi kalam Shi'ati Qadariyya ya kawo maganganun al-Imam Sha'abi fuskoki wajen guda talatin da 'yan shi'a suka gina addininsu kuma wannan ginin ya kama da yadda yahudawa suka gina addininsu daga ciki akwai karɓar riwayar maƙiyi a tabbatar da ita kuma a ƙi karɓar riwayar masoyi mun gane ai yanzu misali idan mutum ya ɗauki yadda paul ya ma addinin kiristanci paul shawil bulus kaga ba yahudi har Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauki annabi isa alaihi salam faɗa yake da annabi isa alaihi salam fada yake da shi kuma babban malamin shi babban malamin babban malami ne a cikin yahudawa amma makiyin annabi isa alaihi salam yadda tarihi ya tabbatar su suka hada ma a kashe annabi isa har Allah ya musu wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu to yana cikin waɗanda suka yi wannan aikin amma bayan annabi isa alaihi salam Allah ya ɗauke shi sai shawo sai sai paul ya zo yana kuka yace yayi mafarki ya ga annabi isa alaihi salam annabi isa ya ce masa shi ga addininsa kaza kaza kaza kaza kaza kuma yayi da na sani faɗan da ya tabi ya tayi da annabi isa alaihi salam sannan kuma a daidai wannan lokacin akwai wani sarki wanda shi sarkin nan shi ba ba hude bane kuma ba kirista bane baya cikin mabiyan annabi ta shi dan addinin gargajiya ne aqidarsa ita ce aqidatu taslifi aqida cewa Allah uku ne wal iyadu billah shine kuma sarkin garin da aka aiko annabi Isa alaihi salam sadaka Paul ya je hada baki da shi akan ya za a yi a shigar da aqidatu taslif aqidar trinity a cikin injila shi kenan ka'ida ita ce idan aƙida ta zo kuma sarki na goyon bayanta to ko kun ki ko kun so sai wannan aƙida ta yi ƙarfi a gari ko da mutanen gari ba su bi ta ba ga baki ɗaya to sai ta yi ƙarfi ai ai ai ai ai ai haka haka al lalaka'i rahimahullahu ta'ala ya fadi a cikin littafinsa ake i'tiqadi ahli sunna wal jama'a a ciki yake cewa fa inna maqala ahli al-batil lam yazhar illa bi sultanin fajir duk wata aqida mummuna to bata bayyana ba sai ta samu goyon bayan sarakuna azzalimai sarakuna azzalimai su suke goyon bayanta idan suka goyi bayan wannan aqida sai ta daukaka sai ta daukaka sadaka kawai ya hada baki da wannan sarkin aka shigar da aƙida trinity aka shigar da bid'o'i da yawa kamar aƙida ta al'umudiyya baptist Aƙida ta baptisma ta yin wanka sai an mutum wanka wankan baptisma da sauran asidoji da kiristoci suke da su waɗanda asali idan ka koma cikin injila ta asali ba su aka zo sarkin nan matsafi ne aka ce to duk a zo da anajil da almajiran annabi isa suke da su injilolin da almajiran annabi isa suke da su aka zo aka duba gaba ke duk waɗannan aƙidin ba su aka ce to yanzu abin da za a yi shine a je kogi kowa ya je ya sa injilarsa a saman kogi duk wadda tashi ta tabbata a sama to ita ce ta gaskiya sarki kuma matsaki ne saboda haka aka zo da injiloli na almajiran annabi isa da duk aqidin bid'o'in nan ba su a ciki kai kowace sai ta nitse kowace injila sai ta nitse ta Paul ce ta zama a sama ka ji jarabawa ta Allah saboda Allah ya tabbatar da sai sun bata ce saboda kawai injila Paul bulus ta zama ita ce a sama ta manya-manyan almajiran annabi isa mutanen kirki da ta nitse ƙarshe aka ce to an an sanar a gari paul ne mai gaskiya wannan duk ƙarya suke yi so da kama hukuncinsu ne duk a kama su a kakkace su wasu aka kama su aka kakkashe su wasu kuma suka tsere to haka haka yake shi ke yanzu kaga akwai wani sauran kiristancin gaske kana da wani sauran kiristanci na gaske irin wanda annabi isa alaihi salam ya karanta ba shi to haka yan shi'a makiyansu makiyan musulunci su suka zo suka kirkiri wannan aƙidar kuma suka danganta maganganu zuwa ga a'immansu su kuma suka karɓa. alhali a'immansu sun tsoratar game da waɗannan makaryatan cewa makaryata ne suna ƙirƙirar ƙarya su ce sun ce irin su aljawaliki kan ku karɓi riwaya daga gare su ba mu ce musu ba sai suka ce a'a kun ce musu wa yasji'una ila at-taqiyyati fi radd aqwal al-a'imma sai kuma su guga su take da taqiyya domin su raddin maganganun a'immansu su yadda da maganganun magabtansu su ƙi karɓan maganganun magabatansu ga abin da magabtansu suka ce kuma ƙarya ne sun magabatan magabatansu ƙarya amma sai su karɓan maganganun magabatansu su karɓi maganganun makiyansu to kaga sai da takatsantsan daga wannan tabbataccen abu ne masu riwaya shi'a duk mafi yawancinsu a imman shi'a sun soke su sun aibanta su sun tabbatar da cewa ba mutanen kirki ba ne su amma kuma malamansu na baya sai suka zo suna tabbatar da cewa a'a ba a fahimci magana a imma ba ne ai a imma sun faɗi waɗannan maganganun ne a matsayin takiyya mas'ala ta 179 mala yace qad urifa bit tawaturi alladhi la yakhfa 'ala al-'ammati wal khassati hakika ya tabbata ta hanyar tawaturi an sha mana bayani kan me ake nufi da tawaturanci in an ce a tawatur shine a ruwaito magana ta hanyar da al'ada da hankali ba za su iya cewa an haɗu an yi ƙarya ba mutane dubu su zo su baka labari kuma garuruwan su mabambanta su ce maka abu kaza ya faru ba an samu tawaturi ke to ya tabbata ta hanyar tawaturanci alladhi la yakhfa ala al'ammati wal khassa wanda tawaturancin nan wanda bai boyi ga gama garin mutane da ke bantattu ba أن أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم للي دا سيدنا Abubakar da دا سيدنا عمر دا سيدنا عثمان ألا يقارع مصر يداه kana lahum bin nabi sallallahu alaihi wasallam ikhtisasun azim sun kasance suna da wani kebanci daga annabi sallallahu alaihi wasallam me girma wannan kebanci wa kanu min a'zami an-nas suhbatan lahu wa qurban ilayhi kuma wannan tabbataccen abu ne cewa sun kasance suna cikin mafi girman mutane a kasancewa tare da manzon Allah sallallahu a matsayin sahabbansa wa qurban ilaihi da kuma kusanci da suka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ba wanda ya isa musa wannan ɗan shi'a sun tabbatar da wannan ɗan shi'a ba yadda za a iya kora cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yana da'awa cikin farko farkon waɗanda suka musulunta abubakar na ciki ɗan shi'a ba zai iya goge wannan ba sannan ɗan shi'a ba zai iya goge maka cewa ba zai iya goge cewa sai na usman ibn affan ya auri 'ya'yan manzan Allah sun san har guda biyu ba sai dai sai ya ce maka wai ai ba 'ya'yan shi ba ne, agola ne su da hukayya da ummu kulsum radiyallahu anhuma wai agola ne ba annabi ya haife su ba bayan annabi bane wai ƴaƴan na na khadija ne dama ta haife su tun kafin annabi sallama ya aure ta ita za a ce addini ba za a yi shi ba sai an sai an yi ƙarya sai an ƙaryata abin da ilimi ya tabbatar da shi akwai tashin hankali a cikin wannan abu sannan duk yadda dan shi'a ya kai ba zai iya kore maka cewa sayyiduna abubakar radiyallahu ta'ala anhu lokacin da manzon sama zai hijira da shi ya tafi ba sai dai sai kawo maka sai ce wai annabi sallama ya ja shi ya tafi da shi ne saboda yana jin tsoron wai kai ya masa sharri in ya bar shi a gida har ba a gida ake neman manzo Allah sallama ba sun zo gida ma ba su same shi ba kun sai na abubakar rabi Allah ta'ala anu manzon sama ya fita da shi ne ta kuma ya faɗa masa tun kafin a tafi ya ce inna Allah amarani bil hijrati Allah madaukakin sarki ya umarce ni da in yi hijira wa uridu minka wa uridu an tusahibani kuma ina son mu zama tare za mu tafi ni da kai kuma har manzon sama ya tafi ba wanda ya san wannan labarin sai iyalan sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu wanda su suka shirya komai na tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga dan shi ba zai iya ba zai iya kore maka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tare da sayyidina Abubakar suka yi hijira ba kaga wannan ikhtisasi wa qad shaharahum kullahum dukkanin su manzon Allah sallallahu alaihi yayi su hukuntaka da su ya ba sayyidina Abubakar sayyidina Usmanu ya'ya biyu shi yasa ake ce musu hunnurai sannan sayyidina Umar ya bashi ya sannan sayyidina Abubakar ya bashi ya kaga faharahum kullahum kenan dukkanin su manzalar sama yayi su hukuntaka da su wa kana yuhibbuhum manzon sama ya kasance yana son su wa yusni alaihim kuma yana yaban su wa hina idin to anan fa imma an yakunu ala al-istiqamati zahiran wa batinan fi hayati wa ba'da mautihi ko dai ka yadda cewa waɗannan mutanen guda uku Allah ya ƙara musu yadda sun kasance suna nan akan gaskiya a lokacin da annabi ke da rai da kuma bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa imma an yakunu bi khilafi zalika fi hayatihi aw ba'da mautihi ko kuma ka ce a'a ba su kasance haka ba sun kasance sabanin kirki ne da tabbata akan gaskiya ko dai tun annabi sama yana da rai ko kuma bayan ya rasu to malam ya ce kowanne ka ɗauka mu je zuwa fa in kanu ala ghairi istiqamati idan sun kasance ba akan gaskiya suka ba ma a hadal qurbi duk da wannan kusancin da suke da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa ahadul amrayn lazim to ɗayan al'amura dole ya zama tilas ɗayan al'amura guda biyu dole ya zama tilas kana nufin ɗayan abu biyu in ma adamu ilmihi bi ahwalihim ko dai ka ce manzon sallama hayyararsu ya zauna da mutanen da bai san su ba ya zauna da mutanen da bai san su ba au mudahanatuhu lahum ko kuma manzo Allah sa sama ya musu mudahana ne ne mudahana shine ka san halin mutum ba mutumin kirki bane amma sai ku ci gaba da zama tare kana masa dungu ka san ba mutumin kirki bane amma sai ku ci gaba da zama tare saboda kila kana da wata manufa da kake da ita a kansa in ka ce sahabban manzo waɗannan mutanen uku ba mutanen kirki bane a lokacin da annabi sama ke da rai ko bayan bai da rai to ko dai ka ce manzo Allah sama bai san halin su ba kaga ko babban aibi ne ka ce mutum yana tare kamar shugaban kasa sai ce yana tare da mutane kamar shugaban kasar Najeriya maganganun da ya yi watannin baya ya ce a cikin gidan gwamnatin sama akwai yan boko haram ya ce suna cin abinci tare da su suna komai tare da su bai san su ba marubuta da masana wani irin raddi ne ba su masa ba kaga shi a matsayinsa ce kana tare da mutum amma baka san halinsa ba to ƙarshen dolanci kenan kaga wa ake danganta ma dolanci kenan wal iyazu billah ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam a ce manzon sama ya zauna da mutane amma bai san cewa mutanen banza bane su ko kuma ya kasance mudahana ake musu mudahana ko kaman munafinci mudahana ka san mutum ba mutumin kirki bane amma kenan sai ka nuna masa ai muna tare amma idan ka koma gefe sai ka ce wani fa shedani ne wani kaza ne kawai ina zama da shi ne saboda kaza kaga mudahana kenan wa hinu law tudhinu hinu wanda Allah ya kore mu wanda Allah ta sama haka sun so ka mudahana ka dan karkato su ma su karkato sai ku zauna da juna ai ma dungu a ka ma juna munafurci وأيهما كان فهو من أعظم القدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم duk wanda ka danganta ma manzon Allah ta salama daga cikin waɗannan siffofin guda biyu ko dai adamu ilmihi bi ahwalihim ko kuma mudahanatuhu lahu duk wanda ka danganta ma manzon Allah ta salama to wallahi babbar suka ce ga annabi sallallahu alaihi wasallama man sama la yudahiru ahada man sama baya mudahana mal yace kama ƙila kaman yadda aka ce fa in kunta la tadri fa tilka musibatun wa in kunta tadri fal musibatu a'zam idan baka sani ba to musiba ne in kuma ka sani musibar ta fi girma in baka san abu ba kana sa to kana cikin musiba in kuma ka sani ba yi aiki da abin da ka sani ba to musibar ta ninku ta fi girma to shine sai mala ya ce wa in kanun harafu ba'da listiqama idan kuma sahabban manzala sama da mutanen kirki ne amma daga baya sai suka zama mutanen banza فهذا خذلان من الله للرسول صلى الله عليه وسلم في خواص أمته wannan kaman Allah ya tozarta annabi sallama kenan ta yadda ya barke keɓantattun mutanen da ya rayu da su na kusa kusa da shi a ce kuma sun zama mutanen banza bayan ya rasu anya wannan ba Allah ya tozarta yanzu yau daular Iran na faɗa mana alif ɗari tara da tara al-khumaini ya juyin juya hali a iran har yanzu shi an ci ake yi a iran kai ba ya ma wuce iran yanzu so suke simamaya su mamaye wasu kasashen da suke kusa da su a tsarin 'yan shi'a a tsarinsu da suke da shi na at-taqsitul khamsini at-taqsitatul khamsiniyya suna da wani tsari wani kundi da suka rubuta shekara hamsin ya za su mallaki duniya ya za a shi an da duniya ga baki daya yanzu sun ci shekara talatin da kusan rabi a cikin wannan burin nasu akwai mallakar kasashe na gabas ta tsakiya da kuma mallakar kasashen afirka to kaga kumaini ya zo ya gina tarbiyya har yanzu ana kanta shekara yau talatin da kusan shida ko da bakwai a kanta ake amma manzo Allah ta sama ya zo bai fi yan kwanaki da rasuwa ba duk mabiyansu suka lalace karuwa ya fi iya tarbiyya kenan kuma yini ya fi annabi sama iya tarbiyya wani ya billah manzo Allah ta sama ya shekara ya shekaru nawa ya shekaru 23 yana karantar da mutane ya koma ga Allah ta'ala a riyawa 'yan shi'a manzalar sama ya rasu ranar da ya rasu duk suka yi ridda shi yasa suka kiba Sayyidina ali ya zama khalifa bayansa suka ci mutuncin annabi wasallam kaga manzon sama bai iya tarbiyya ba kenan amma Khumaini ya zo ya tarbiyyar ya kafa daula ta wilayatul faqih a ƙarƙashin wilayatul faqih har yanzu akan ta ake tafiya shekara da shekaru yau shekara 36 zuwa da bakwai har yau ba wani abin da ya canza akai ake magoya bayan Khumaini ba su canza ba saboda Khumaini ya iya tarbiyya ku shine malai yake cewa idan ka ce sahabban manzon sama da mutanen kirki ne bayan rasuwan manzon sama suka canza to wannan kamar kana cewa Allah ya tozarta manzon Allah sallallahu alaihi sallam ne ta yadda ya bari na kusa kusa da shi mutanen da suke kusa kusa da shi suka lalace bayan shi ya musu tarbiyya wa kabiri ashabihi kuma mafi girman sahabbansa wa man wa'ada an yazhara dinuhu ala dini kullihi sannan wanda kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi alkawarin cewa addininsa shine zai samu rinjaye akan dukkan addinan ƙarya Allah ma manzal sama wannan alkawarin to su waye za su yada addinin nasa in ka ce ahlul baiti ne ahlul baiti su nawa ne ba su da yawa su kaɗai za su iya yada addinin annabi sallallahu alaihi wasallam a duniya sahabban manzo Allah sallama suna da yawan gaske mafi yawancin su manzo sama ya bada labari cewa tatrukuna almadinata ko yatrukuna almadinata ala khairi ma fiha wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamu sahabbai na bayar da suwana duk za su rika barin madina me suka tafi yada da'awa manzon sama bai shekara talatin a ƙasa ba sai da musulunci ya shiga Europe ƙasar turai musulunci ya shiga afirka musulunci ya shiga asiya babba suwa suka yi hannun bai su kaɗai za su iya wannan aikin su nawa ne ba su da yawa amma da su da sauran waɗanda su ne sahabban manzo Allah sallama waɗanda su ba ahalul baiti bane su suka haɗu suka yi wannan aikin musulunci kuma ya zo mana har gashi muke yin sa to shine sai Allah ma ma ya ce fa kaifa yakunu akabiru akhawasihi murtaddi in dai Allah ya alkawarin cewa addinin musulunci zai dawwama zai dawwama a ban kasa to wancan wajen wa'ada an yuzhira dinahu ala ad-din kulli yuzhira Allah zai ɗora addinin annabi sallama akan addinan kowanne addini na ƙarya Allah ya masa wannan alƙawarin to yaya za a ce kuma manya-manyan sahabbansa sai a ce sun yi ridda cikin alkawarin da Allah madaukakin sarki yamma manzo Allah da sama ya ce li yuzhira ala ad-din kullihi walau kariha al-kafirun ko kafirai ba su والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره الكافرون قال لا من زال سما القول to ya za ka ce sahabbansa sun yi ridda ga baki daya Mali ya ce fa haza wa nahawhu irin wannan maganar da yan shi'a suke cewa sahabban manzon sallama duk sun ba addini bayan rasuwarsa da makamancin irin wannan maganar Min أعظم ما يقده ما يقده به الشيعة في رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا ne daga cikin mafi girman abin da yan shi'a suke sukan manzon Allah sallallahu da shi kama qala Abu Zur'at kamar yadda babban malamin hadisi al-Imam Abu Zur'at yake faɗi al-Imam Zahabi ya rawaito da magana tasa a cikin Siyar Alamin Nubala yake cewa إنما أراد هؤلاء الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم ce waɗannan mutanen da suke suka sahabban annabi annabi suke son su suka. li yaqula alqa'ilu domin mai faɗa ya ce rajulu su'in kana lahu ashabu su'in mutumin banza sahabban shi mutanen banza amma ba za su iya kai tsaye su ce manzo Allah mutumin banza ba ne. to bari su ce mutum annabi sama sahabbansa duk ba mutanen kirki bane anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu fa kullu qarinin bil muqarini yaqtadi wa kullu qarinin bil muqarini yaqtadi duk kaka tambayi waye mutum tambayi suwa yake tare da su idan ka gano suwa yake tare da shi da su to daga nan sai ka masa hukunci ka san ko waye shi in yana tare da mutanen kirki shi ma mutumin kirki ne shi yasa Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah ku zama tare da masu gaskiya a gefe guda kuma sai ce ne wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar kar ku sake ku kusanci waɗanda suka yi zalunci azzalimai sai wuta ta shafe ku Su daga kullum mutum ana masa hukunci ne suwaye abokanansa suwaye ke tare da su wani irin hali suke da shi idan aka gano halayensu to shi ma an gano halayen shi idan mutanen kirki ne to shi ma zama mutumin kirki idan sun zama mutanen banza to shi ma zama mutumin banza wannan ka'ida ce mala ya ce walau kana rajulan salihan la kana ashabuhu salihai al'imamu abu zur'atar razi ya ce kamar 'yan shi'a suna cewa da shi mutumin kirki ne da sahabbansa ma sun zama mutanen kirki amma babu yadda za ka yi ka ce wane mutumin banza ne wane mutumin kirki ne amma sahabbansa duk mutanen banza ne to me kake so ka ce kenan sahabbansa mutanen shi mutumin banza ne amma kila ba za ka iya faɗin haka ba da sukar manzon Allah sallallahu alaihi kai tsaye ta fi zafi kowa ya ittifakin aka soki sa manzon Allah sallallahu alaihi to hankali zai tashi amma sahabban manzon sama an dauke su karan bara an dauke su karan bara sai a soke su amma manzon sallallahu ake suka ba a sani ba ko iya musulunci sun fahimci haka mustashriqai orientalist da suka zo za su yi rubuce-rubucensu irin waɗannan abubuwan da 'yan shi'a suka ambata a game da sahabban annabi sallama na ƙarya to su suke ɗauka sai su je sai su rubuta a littafansu idan shirki wanda kafiri ne tsantsa ɗan ƙasar ingila ko ɗan ƙasar faransa ko ɗan ƙasar portugal ko ɗan ƙasar spain bai taɓa shiga musulunci ba amma ya fahimci ba yadda zai yi ma musulunci aibi sai ya shigo ya karanci musulunci sai ka samu orientalist ya haddace alkur'ani ya haddace sahihul bukhari da ka ya haddace sahihu muslim duk wannan littafan ya haddace su ya san tafsirin tabari ya san tafsirin ibn kathir ya san tafsirin al-imam al-qurtubi bi ya san su ya san tafsirin bagawi sai ya dauka ya rika rubuce rubuce game da musulunci idan ya tashi zai yi bayani kan abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu sai je ɗibo abin da 'yan shi'a suka faɗi game da sagirna abu huraira sai zuba a littafinsa sai ce gashi dama so yake a ce manzon sama ba annabin gaskiya ba ne shi musa shirki babban burin ta kenan ka yadda cewa annabi ba annabin gaskiya ba ne annabin ƙarya ne alƙur'ani ba littafin gaskiya ba ne littafin ƙarya ne babban burin musa shirki ke to sai ya ɗauko sai ce to ga masu riwaya abu huraira shi ya rawaito hadisi hadisi kuma shi ya tabbatar da samu alqur'ani domin ba mu san alqur'ani ba sai ta hanyar riwaya ranar da ka ce wanda ya ruwaito hadisan manzo sau ba mutumin kirki ba ne to ka ce alkur'ani ba ba mu tabbas a sa to sai ya wannan sai sa a ce littafansa shi ke nan burinsa ya cika kaga ashe farkon wanda suka fara yin jinaya suka fara yin ta'addanci game da hakkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan mutanen ne ba wasu ba suka fara yin jinaya suka fara yin ta'addanci a janabin annabi sallallahu alaihi wasallam a hakkin annabi sallama shi ce abokanan gaban musulunci suka ɗauki wannan suka samu dama shi yasa har yanzu za a ce wai ga wasu za su iya katin ɗan annabi sallallahu alaihi Wasallama. su yi ha to wani yayi wani yayi mutum mutumin kariya ya ce na na Aisha ce kuma musulmi ne wai shi kuma ya bi layi yana faɗin haka ya bi titi yana faɗin haka ah to wancan shi kuma ba an ba shi dama ba kenan sai ya zana manzala ta sanama ya zana manzo sama da gemu ya zana shi da dangalallen wando sannan ya zana shi da takobi wai manzo ya sama mutum ne mai son zidda jini mutum ne da ya zo shi burinsa ya ga jini na zuba haka wannan jaridun suke zana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kaga wannan babban hadari ne shi yasa duk ranar da kake magana akan an zagi manzo Allah sallama to sai kayi magana akan miyagun akidu wanda suka danganta kansu da manzon Allah suka danganta kansu da musulunci kuma har suna riya cewa su suke kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam ko yan gidansa na sha wannan bayanin ina jin a dubu biyu da tara lokacin da papa roma benedict ya yi miyagun maganganu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na yi waɗannan bayanan na ce a da lokacin da 'yan denmark suka zana manzo Allah ta salama da wata jarida a denmark can baya na ce a'a a faƙasan nan ana zana annabawan Allah a hoto tun muna yara muna gani sai a zana wani ƙatoto sai a ce annaba adamu ne kuma zindir ba wando ba wando ba riga kuma a ce annaba adamu ne kuma ka shiga ɗakin mutum kila babban malamin addini ne sai ka ga hoton a ɗakin shi ko ka ganshi a zauren shi kuna karatun littafi kila ashifa ma ake karantawa ashifa bi ma'rifati huquqil mustafa wanda littafin ne da bayani akan haƙƙin annabi sallama da kuma haƙƙin annabawa ma kafin sa amma kuma gashi ana karanta shifa amma kuma a sama ga hoto an zana wani katotan banza an ce annabi adam alaihi salam ne kuma zandir ba wando ba riga sannan can kuma sai a zo sai a zana wani sai a ce gayi nan ya zo annabi ibrahim ne har a zana a ce ga mala'ika ya kawo mishi rago sai a ɗauko aya ta ce falamma aslama wa tallahu lil jabini wa nadainahu an ya ibrahim qad saddaqta ru'ya har a kai wa fadainahu bi dhibhin azim a ce annabi ibrahim to su waye suka fara ba da kafa ta aizanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musulman cikin mu ne suka fara ba da kafa amma masu sama ya fi karfin azana shi saboda wannan fitinar ta hoto Fitina hoto da kake ganinta da fitinar zane-zanen nan wallahi ba karamin bala'i ba ne shi yasa ka ga manzon sama ya tsoratar game da hoto ko ka dauke shi a matsayin irin hoto da ake dauka wannan cas da kyamara ko ka dauke shi a matsayin hoton zane ko ka dauke shi a matsayin mutum mutumi duk suwa sunan shi kuma kowanne daga ciki yana da matsalarsa yana da aibinsa kuma yana da irin matsalar da yake haifan mu addinin musulunci wannan hoton da kake ganin ana yin hoto da sai ai hoton waɗanda suke da rai waɗanda a zamanin su turawa sun zo an sami kyamara ha haka kai ma waɗanda zamanin su ba kyamara ko yaya ake yi a gano yadda suke oho yanzu shehu tijjani an zamanin shi ba hoto amma yanzu ga idan da an yi hoton wani mutumi an ce shehu tijjani ne ko mutane su rika ratayawa yara su rika rataya ko kuma a rika makalawa a bango shehu tijjani zamanin shi babu hoto ba hoto a zamanin shi babu kyamara ya gani to aka zo aka zo aka zo aka zo aka yi ta ci gaba har aka kai ma matsayin da ake zana annabawan Allah alaihi musallatu wassalam annabawan Allah a zana sayyidina Ali a zana sayyidina Al-Husayn sai a sa ga sayyidina Al-Hassan a dama ga sayyidina Al-Husayn a hagu ina duk kuna ganin waɗannan hotunan sai a sa wata sai a sa sayyidina ali shi kuma a tsaye da takobi ga wata zakanya nan a gaban sa ne ko a bayan shi na manta yadda hoton yake na dade ban gan shi ba a gaba ko a gaban shi ga ta nan a kwance to dai yin wannan abubuwan su ne suka ba da dama kullum makiyan musulunci sai idan sun ga musulmai sun buɗe kafa sannan su kuma sai su buɗe ƙofa in suka ga ƴar kafa da za su iya shigowa sai su wawace wannan kafa karama sai ta zama katuwa shi ke sai su je sai shi ya sa sai a ci mutuncin manzon sama a duniya ba wani abin da wani zai iya yi yanzu wannan wannan wannan Charlie Hebdo jarida ce majalla ce su su dama katun katun katun magazin su majalla ce ta katun. a irin kasashen su da ake jarida ta zama kamar me to akwai jaridar da ita kawai ta kafin ci to ita wannan Charlie Hebdo din majalla ce da mata ta kato shi ke nan, shi ne suka yi wannan suka yi na manzo Allah sallama da suka ga hushin musulmai aka samu wasu matasa suka je kawai suka afka ma kamfanin jarida kamfanin majalla suka kashe mutum goma sha biyu mutum musulmi guda biyu ne cikin mutane goma sha biyu da suka kashe musulmai biyu su ma suna aiki a wannan kamfanin an ce da wani mai gadi da wani wane ne suka harbe su shi ce dandanan faransa ta sa duk aka ce ba a yadda ba Ƙasashen da suke kawance da faransa suka ce yanzu su yi mitin suka zo suka yi mitin suka ce ba su yadda da wannan kashe musu mutane goma sha biyun da aka yi ba amma babu kasashen musulmai da suka ce ba su yadda an zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba karshe kuma daga baya sai aka rika fito ana ana sukan waɗannan matasan ana cewa abin da suka yi ba daidai bane eh ba daidai bane tabbas ba daidai bane ko yau na faɗa ka a rediyo ba daidai bane amma kuma a kalli me su kuma su me ya jawo suka yi wannan abin kullum abin da ake kalla kenan in kana magana kan ta'addanci an yi ta'addanci to me ya jawo ta'addanci in kana son ka magance ta'addanci a duniya to sai ka magance dalilin ta'addanci in abin da waɗannan matasan suka yi ta'addanci ne to ne ya jawo suka yi wannan haka nan suka bi mutane suka suka harbe su waye ya jawo kuma makin ƙasar faransa da sauran kasashen da suke suka haɗu da ita su ce to su ba ruwansu da wannan jaridar ko majallar ba kaza an yi kuskure da Allah alal akalla su ce musulmai su yi haƙuri ko ba za a sake yin haka ba sai suka ce a'a a ƙara ma adadin adadin da ake an ce da suna suna yada ko miliyan uku ne aka ce a mai da shi zama miliyan talatin kwaci ko ina ya shiga a duniya to suwa suka ba da kafa sannan kuma abin takaici daidai lokacin da wannan abin fa yake faruwa daidai lokacin ake ta maulidai daidai lokacin ake ta maulidai abin sai zo daidai lokacin da ake maulidin annabi sallallahu alaihi wasallama amma me aka yi rayin da za a ba manzo sama kariya daidai lokacin ake maulidi ana maulidi suka yi wannan abu ila kun manta abubuwa ne ga su a fili me yasa ake yaudaran mutane me yasa ake yaudaran mutane me yasa ba za a faɗa wa mutane gaskiya ba annabi sama ne za a mai da shi abun wasa an fahimci annabin nan mun ɗauke shi kawai mu ma ba da gaske muke yi ba shi yasa yan uwan shi annaba an yi hotonsu an yi zanensu kani na taba karanta ma a intanet na wani na wani hoto aka ce hoton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a intanet manzon sallallahu ne za a dauke shi wasa kuma ɗan cikin mabiyansa wanda suke cewa mabiyansa ne ba su bin sunnarsa ba su komai da shi iyaka a shekara sa, haɗu su yi masa wake-wake shi ce nan? su wake-wake su zagi wanda za su zaga su more duk wannan bukukuwan da ake yanka more ne ana yi ne don a more a fashe abin nan a fanshi haushin da aka jiji amma ga ya an soki manzo Allah sama me mutane suka yi wani mataki mutane suka ɗauka na kalli me bayanin da aka fito aka yi in kake ji kuma suna nan har yanzu ƙara jaridar majallafa ƙara yaɗa ta suka yi a duniya lokacin da aka yi na Denmark haka aka yi daulolin kasashen musulmai sun tashi a lokacin manya-manyan malaman sunna suka ba da fatawa cewa ya yajibu muqata'atu bada'i hadhihi duwal ce ko kasuwanci ka da su a lokacin sai da aka fitar da wasu products na wasu kamfanona waɗanda na ƙasar Denmark ne da Holland Scandinavian countries da kuma ƙasashen da daga baya suka goyi bayan su su ma suka yada waɗannan hotuna na batanci game da manzo Allah sama da aka ce a daina tsayayya daga wajen su karshe sai da suka da suka ce sun tuba to musulmai muna da dama muna da damar da zamu nuna cewa abinda ake yi amma ba wanda wani ya ce kaka ce kai kirista ne wani ya ce ka ce ka ce kai ba ka ce kai kirista ne ba wanda ya hana ka ka fito kai addinin ka amma mu addinin mu na musulunci abin da ya karantar da mu shine نحترم جميع anbiya'i ونؤمن بهم muna girmama dukkan annaba kuma muna imani da su duk wanda ya ce bai yarda da annabi ɗaya daga cikin annabawan Allah ba ya fita musulunci mu kuma annabin mu wanda shine khatamun nabiyyin shine imamul mursalin shine sayyidu waladi adama shi kenan sai kuma a dauke shi ya zama karan bara shi za a rika yi za a rika renawa amma daga cikin gida aka fara tabbas naka shi ke ba da kai lokacin da mariri kafansa ya ƙi shiga rami an biyo mariri za a kashe shi ya samu wani rami ƙato na wani naman jeji ya ce masa shigo shigo shigo shi yana tsammanin ya shige ga baki da ashe wannan kahon nashi ƙatotan kahon na nashi ne kama da rassan bishiya sai suka kasa shiga rami ana zuwa kai aka kama kafan aka tunci ko mariri aka yi wurgi da shi aka filla wuyansa shikenan zai mutu ya ce naka shi ke ba da kai ga wanda ba nashi ba ya ba shi kariya kafan shi kuma ya hana shi ya jawa a kashe shi ita ma gafiya ba an ce ta yi wannan maganar ba bindinta ya ja mata ya kasa boyuwa a cikin ramin da ba nata ba to 'yan cikin gidan musulunci su suke ba da kofa su suka ba da kofa har irin waɗannan miyagun abubuwan suke faruwa amma tabbas da ba a samu kofa ba ba za a yi irin waɗannan nau'ukan cin mutuncin da ake ma musulmai ba kuma babban abin da ake so shine musulmai su hatala su ya tashi su yi abin da kuma za a zo a ci gaba da siffanta su ake sun yan ta'adda shi ke na abin da ake nema Allah shiryatar da mu Allah mu dauki zaki ka tsare mu ka sa mu cika da imani kamar yadda na ce littafin nan ya kusan zuwa ƙarshe mas'alolinsa mas'aloli ne guda 189 to za mu tashi mas'ala ta 180 kuma duka mas'alolin suna da ba su da tsawo kila yuwar kila da yiwuwar ba za mu fi sati biyu ba ko sati uku za mu gama littafin kuma mun gama shi dama ba mai mai ta zami ba mun daɗe an dade ana karanta shi an ana karanta shi saboda haka littafin da za mu karanta na gaba wannan da suke mallakan ne suke neman littafi ko suke karatu sai su nemi littafin masailul jahiliya masailul jahiliya mas'aloli ne guda 120 الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ya tattara su a cikin a waje ɗaya Matsaloli ne wanda musulunci ya zo ya saba ma jahiliya a kansu jahiliya abin ya zo kafin musulunci mun gane mas'aloli 128 To don ka mu nemi littafin shine littafin da za mu karanta nan gaba mun gama insha Allah ta'ala dan karamin littafi ba babba ba To da ka a nema wannan da mabiyanci ba na ku bane ina ana ta tattarawa na masallaci ne in wani ya samu iko ya siyo mana ya kama mana a masallaci sannan ko mutane su rika mallakan littafi ba inda za ka kai karatu ko ka fahimta karatu ba ka siyan littafi daga cin abin da ke bambanta malami bajini da kuma ke bambanta malamai akwai littafi malamin da ya fi wancan littafai kuma yana nazarin su to ba zai zama daidai da wancan ba wannan yana da littafai yana karantawa wancan kuma ba da littafai balle ya karanta kaga ba za su zama ɗaya ba so daga ana buƙatar mallakan littafi domin karatu a fahimci karatu littafi yana da mahimmanci sosai Allah subhanahu Ta'ala ya shiryatar da mu Allah madaukakin sarki ya ba mu zaman lafiya a cikin kasar mu waɗanda suke nufin wannan ƙasa da sharri Allah sarki ya mana maganin su sannan kuma eh, dama an yi wa mutane magana wannan ɗage zaɓe da aka yi kowa ya ɗauka a matsayin cewa shi kan shi ɗagawan macin nasara ne na yi bayanai a wasu wurare zaki ne shi wani ne ya ce shi zaki ne yana kuma kallon abokin da za su kara da shi a matsayin mage da aka zo ranar da za a kwama sai ya ce a dan dakata sai gobe ya gudu ka ga magen magen nan magen nan ita ce nasara aiko? ko a tashin farko to sai a ɗauka kuma mun dane muna addu'a an dade ana addu'a kuma ana ma wasiya to kaga Allah subhanahu wata'ala shine ya sa aka daga wannan zaben kuma shi kada ya san abin da yake nufi so da sai mu ci gaba da addu'a Allah subhanahu wata'ala ya sa nasarar da muka hango ta ganga ganga da ta nan kusa kusa to Allah ya tabbatar da ita kuma muna ci gaba da majuna wasiya cewa kada mu gururi kada mu riƙa ruduwa da yawa mu ci gaba da ma'alla tawazu muna nuna mu makaskantan bayi ne a gaban Allah mu makaskantan bayi ne waɗannan mutanen tabbas sun san ba a ƙaunarsa a ƙasar nan sun sani a fili yake wannan ba magana ba ce ta siyasa magana ce ta gaskiya a yi abin da ya fito fili a zahiri a faɗe shi magana ce ta gaskiya sun san ba a ƙaunarsa a ƙasar nan saboda ba su yi abin da za a ƙaunace su ba farfaganda a rediyo da jarida duk ba su amfani da komai an sha yin farfaganda a yi surutan duk da za a yi amma ba zai hana ba kuma rudewa kwakwalwa dama tana tabbata ga mutumin da Allah maɗaukakin sarki nufin ya kayar da shi sai kwakwalwar shi ta rude abubuwan da ma ba su da alaka da abin da ake magana a kai sai sarka ɗaukowa wai su nemi dai hanyar da za su bi su ga sun yi samar da tasgaro a game da wannan nasara da ake gani ya Allah muna roƙonka ka sa tunaninsu ya zama tunani ne wanda zai zama a kwasha tunani ne wanda zai zama ba zai musu amfani ba Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana da gaskiya Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana da adalci wannan jina ne da ake zubarwa a Najeriya nan tamu kullum ta sanadiyyar kuma sakaci na wannan gwamnatin Allah madaukakin sarki ka ji kanmu ka gafarta mana ɗazu ake ban labarin wata mata nan cikin cikin cikin cikin yan gudun hijira a Kaduna wasu yan uwa suka kai musu ziyara sun ce sun tarar da wata mata kuka take ta yi aka faɗa musu cewa har yanzu lallasar ta ake tana gudu za su gudu daga 'yan adamawa ne tana gudu ta naƙuda ta tafiyar da ke ta haihu ta haifi yaya biyu ɗan biyu a nan wajen ta basu ta tafi ce sa har yanzu an kasa gane kanta kuka kawai take ta yi su kansu waɗanda suka je kuka kawai suka kamai ka duba rahamar da ke tsakanin uwa da 'ya'ya ta haihu amma ta ba 'ya'yan nan ba a san inda suke ba ai iyakar tashin hankali ce na kamar an je tashin alkiyama wannan ba karamin tashin hankali bane kuma waɗannan mutanen ga su ba su magana akan waɗannan da abubuwa sannan saboda renin hankali abinda kuka kasa yi shekaru ku ce cikin sati shida wai za ku gama da shi wannan wannan wannan renin hankali wallahi tallahi yan Najeriya an raina mana hankali wallahi an mai da mu dolaye an mai da mu ba mu san abin da muke yi ba saboda mu ci gaba da koma ga Allah subhanahu wataala shine gatan mu shine madogaran mu shine makoman mu shi muka dogara da shi kuma tabbas a Najeriya akwai mutanen kirki akwai mutanen kirki ba mu haɗu mun zama mutanen banza duka ba Allah kuma yana jin tausayin mutanen kirki sai ya saukar da rahama ta sanadiyar su har ma mutanen banza su dan samu albarkacin su Allah yana jin tausayin mutane masu rauni a Najeriya akwai masu rauni yanzu wannan matan ba a zalunce ta ba ta daga hannu tana addu'a Allah ba zai karba addu'ar ta ba manzon sama a hadisi sahihi ya ce inna da'awatil baki wa shakawa sakala wal mataki la tazhabu inda Allah sudan wa yaqulu ar-rabb ويقول wa وعزتي وجلالي لأنصرنكم ولو walau ba'da yace kukan waɗanda aka cuta suna kuka suna roƙon Allah da matan da aka raba su da mazajensu addu'o'in da suke ba za su tafi a banza ba Allah yana faɗi yana cewa la'ansuran na walau ba da na rantse da girma na da ɗaukaka ta wallahi sai na taimake ku ko da ba yau ba akwai irin waɗannan a Najeriya wannan manzo sama ya tabbatar mana da cewa ittaqi da'watal mazlumi falaysa bainaha wa bain Allah ka ji tsoron addu'a wanda aka zalunta babu shamaki tsakaninta da Allah haka mu gaba da addu'a ma tabbas muna cikin yanayi na ban tausayi wannan labarika masu tayar da hankali sai matan nan an rasa gane kanta sai zai gane kanta kuwa inda ma misali ta ga wasu sun mutu an kai su kabari an rufe su kaga me amma yanzu tunanin ta ku zaki ya cinye su menene ya faru da su wallahu alam yunwa ce ta kashe su a a murje su wani ma ya zo ya yi a mota ya take su a a sace su akai aka je akai tsafi da su wannan baka da tabbas ne akai da waɗannan yan jariran bayin Allah bahaushe ya ce musu yan mala'ikun Allah sai yan mala'iku ba su taɓa zunubi ba biyun wannan abubuwan suna nan kuma sannan a samu wasu su rika cewa waɗannan mutanen wasu ci gaba da mulki Allah shi kyauta Allah ka ta da mu Allah mu dauki ka kama na dauki Allah mu bayan ka ne makaskanta Allah ka taimake mu Allah madaukakin saki ka sa mu fita daga cikin wannan damuwa da muke ciki Allah in ka jarrabe mu ne saboda zunubi da muke aikata ya Allah ka gafarta mana abin da ya kamata mu rika faɗi kenan in kuma ta jarabawa ce ya Allah kake mana dan mu ƙara imani to ya Allah ka ƙara mana imani Allah subhanahu wataala ta'ala muna roƙonka ka sa mutanen kirki su ɗaukaka akan mutanen banza ka ƙasƙantar da mutanen banza makaryata azzalumai maciya amana wanda suke cutar da al'umma ya Allah ka ƙasƙantar da su duk wanda yake cutar da bayan Allah Allah madaukaki kada ka bashi nasara duk yadda yake ganin ya kai yana da ƙarfi ya Allah madaukaki ka fi shi ƙarfi wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in